الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau kwanan wata 26 ga watan Ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya hijiriya wanda shi ne ya dace da shatar tara ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin mai lajiya muna darasi na ashirin da tara a tafsirin mu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan a kofar gadon kai a kano a matsayin wato karatu na live da ake yi don yadawa a kafafen yada labarai na kusa da nesa kamar yadda aka saba muna tambayoyin mu da muke da shi daga facebook da kuma whatsapp da instagram wanda su ne kamar haka wannan ba Allah ya ce Allah ƙara malar lafiya da imani wai mutum ne ya zo ya tara ana yin sallah ta jam'i a masallaci kuma wasu rakawai sun kubuce masa bai samu ba sai ya kabbar sallah sai wani yanayi ya sa ya samu sahun gaba kuma bayan liman kawai sai alwalar liman sai ta lalace shi liman bai sani ba wajen jawo wanda zai ci gaba da sallah sai jawo wannan mutumin wanda ya zo a ƙarshe masbuki kuma akwai rakoyin da suka kubuce masa da aka sai yanzu da shi ya zama shi ne liman to wai menene hukuncin sallan sauran mutanen wanda su sun samu sallar su tare da liman aka jona musu masbuki wanda shine ya zama liman a yanzu to na farko dai a rinka yin tambayar da aka san ta eh a rinka yin tambayar da aka san ta ko za ta yi. masallaci na jam'i da ake yin jam'i an kabbara sallah har an kusa kammala sallah a cewa wani ya zo a makare kuma da ya zo a makaren ya kabara wani yanayi ya sa wai har ya zo wai bayan liman an fara sallah an yi nisa fa an an yi wasu rakawai sai ga shi wani yanayi ya sa wai ya zo shi ne ma a bayan liman wanda ba da shi aka fara sallah ba to akwai amsa tambaya amma dai a ranka tambaya abin da ya faru ko abin da zai yi wanda yana da wahala faruwa haka ɗan ban ce bai zai yi ba wani yanayi zai iya sa watakila ya yi amma dai da wahala su babu matsala na farko in wani irin wannan ta same shi in har haka ɗan ta same shi liman ya jawo ka alhali misali akwai salon da rakoyin da ake binka ka wuki ne kai kana iya tura wani ayi da ya jawo ka sai ka tura wani wannan sallah ta yi babu laifi to kaddara baka tura wannan ba ka je ka wuce gaba wata kila damar limancin kake so tun da ka zo ka makale a bayan liman kai boki ne to ya za a yi kenan su na bayan waɗanda suka samu cikakkiyar sallah da liman za su zauna ne idan an yi zaman tahiya sai su zauna sai su jira shi ya je cika sallarsa in ya kammala ya zai sallama sai su sallama shine abin da za a yi insha Allah wallahu ta'ala a'lam mai tambaya ta biyu Ya ce Allah ya ce miki malam ya kai malam gida lafiya lalla malam ina so a yi mun ƙarin bayani dangane da waɗanda suke talla da waƙoƙin arna domin janyo hankalin mutane malamai ne hukuncin wannan kuɗi da suke samu ma'asalam Su waƙoƙi kan da na arna da na musulmi ma dai duk dai sunan su waƙoƙi ba su halatta ba da waƙar arne da waƙar musulmi duk sunanta waƙa kuma tana daga cin abin da aka hana a yi wanda ya kamata mu kiyaye kuma bai kamata mu rinka promoting abubuwa na barna wadda shari'a ba ta so ba bai halatta ba haramun ne mu'amala da waƙoƙin ballantana ma har a yadda da su a sa su ana yin talla da su don jawo hankalin mutane akwai abubuwa dubun dubata da mutum zai iya amfani da shi don jan hankalin mutane su gane amfanin hajarsa su saya ba tare da ya ji ya ko wani abin da Allah zai fushi da shi ba waɗannan wake-wake da kaɗe-kaɗe da kuke ji ana yi ya zo a riwaya kamar yadda malamai suke faɗa duk wanda Allah ya jarrabe shi da jin kaɗe-kaɗe da wake-wake to ana jiye masa tsoron zai mutuwa irin can bugai. duk mai jin kiɗa da waƙa mai jin kiɗa da da biya su ne jin kaɗe-kaɗe da wake-wake kullum to ana jiye masa tsoron ya yi mummunar mutuwa mutuwa irin can bugai. ya mutu yana munafuki Allah gyara mana halin Su duk abinda mutum ya ji abinda Allah bai halatta masa ya ji ba ya tabbatar cewa Allah zai tambaye shi duk abin da ka ya ji za a tambaye ka da idan ka ya gani za a tambaye ka duk abinda hannunka ya taba za a tambaye ka inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula qur'ani yace da abin ka gani da abinda ka ji da abinda ka gani da abin zuciya ta kulla aka yi aiki da shi dukkansu kowane ɗaya sai an yi tambaya a kai wani idansa ne zai kai shi wuta saboda idansa yana zuwa ya kalla masa abin da Allah bai halatta mai ba wani kuma kunnensa ne zai kai shi wuta saboda yana zuwa yana sauraron abubuwan da Allah bai halarta masa ya saurara ba so ya kamata mutane sani cewa wannan harkar kaɗe-kaɗe da wake-wake ga mutum wayarsa a cike da kiɗa da waka kullum bai da aiki sai jin waka da kiɗa sai ka ce ne ka sani kana yi wa kanka mummunan taru ne kuma fa tabbas sai Allah ya tambaye ka mutuwa kuma ba ta yin sallama ya kamata mu ji tsoron Allah mu kiyaye da waɗanda suke kallace kallace musamman zamani da ya kawo mu na ci gaba da ake ganin an mallaki wayoyi masu tsada mutum yana amfani da wayarsa ya shiga duk inda ya ga dama ya kalli abin da ya ga dama ba wanda zai ce masa uffan yana cikin bargonsa yana cikin mayafinsa yana kallon fitina yana kallon bala'i so mutum yana wa kansa mummunan taro ne kuma sai Allah ya tambaye shi so ya kamata mu kiyaye mu daina kallon tsiraici mu daina kallon abin da Allah bai halarta mana ba don kuwa akwai tambaya a kai sannan mu daina taimakon waɗannan waƙoƙi na arna da ake sa su a irin wato kios da ake ce na zamani na downloading ɗin waƙoƙi da tura mutane waƙoƙi za ga wani ma sana'arsa gaba ɗaya kawai ya buɗe ɗan ƙaramin shagonsa ya saka manya-manyan sufiku kurin aikinsa kiɗa yake tura mutane a waya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abin da ka tura mutane ka sani wallahi sai Allah ya tambaye ka su wanda ma mutum ya yi kansa lissafi mai kyau Allah gara da mu wannan mai tambaya ta uku shi ma daga facebook ne ya ce Allah ya ƙara arziki da imani mai hukuncin wanda ya yi zina bayan iyayen yarinyar sun gane wani ne ya yi zina da wata yarinya Allah kiyaye bayan iyayen yarinyar sun gane sai aka ce wai sai ya aure ta dole don kada a tona musu asiri to malam menene matsayin yaron da suka haifa a musulunci sannan ya halatta su yi auren to Allah ya sauwaƙe Allah gyara mana halinmu Allah kiyaye mana tarbiyyar ƴaƴanmu wannan shine hakikanin abin da ke faruwa da wannan ba Allah ya rubuto tambaya duk lokacin da iyaye suka yi sakaci suka bar 'ya'yansu suka ba su yanci oba to ku azo da tali azo da barna babu abun bakin ciki da ciwo irin yarinya budurwa a kaita gidan mijinta ba tana budurwa ba wannan bai da daɗi ko jiya ɗana wani bawan Allah mun tashi a karatu ya yake mun waya yana cewa shi ba ya yi aure duka-duka kafin azumi ya aure amma yarinya nan da ya aura kawai shi ya riga ya tabbatar ba budurwa ba ce ba shi ya je ya aure ta a matsayin budurwa amma da suka yi tarayya da ita kawai ya gane kawai ba budurwa ba ne inda akwai alamomi da ake iya fahimta na ce ba mamaki yayar zamani ne duk wanda ya biye kwalliyar yarinya da kyalkyalinta da kwalisa banza da kuma surutu da ƙaryar zamani ta ba mamaki ka je ka ɗauri yarinyar da ta gama yawon duniyanta maza sun lalata ta ka je kai kuma ka ɗebe ta ka kai gidanka ka kai wa kanka guba da masifa wannan shine abin da yake faruwa ai makarantar da ta yi dama ta shahara makaranta ce da malaman makarantar suna lalata 'yan mata wai abin bakin ciki abin ciwo wai a ƙasar nan ko in ce a garin nan wai akwai sanannun makarantun secondary schools na mata wanda sun yi ƙaurin suna sun shahara ƙalla ne yarinyar da za ta gama makaranta a nan gurin ba a lalata ta ba malaman makarantar sun yi suna da lalata 'ya'yan mutane an fasan da makarantar nan kuma ake ci gaba da kai 'ya'ya makarantun kuma aka kasa ɗaukan mataki akan malaman da shugabannin makarantun wannan lalacewa da mai tai kama da aka an zo an aure yarinya ba matsayin budurwa ba to wannan shi tambayarsa ya tabbatar da an yi zina da yarinyar kuma an gane an yi zina da ita wala'alla ciki ne ya bayyana tun da kaji an ce mai hukuncin ɗan da suka haifa to kenan ya daɗe yana yin ta'adi da ita har ciki ya bayyana kamar yadda ana samu kaga yarinya budurwa an yi aurenta da ciki idan wanda ya aure ta diga ne bai san me yake yi ba shine ba lalle iya ganewa ba to yanzu wannan ya tabbatar shi ya lalata da ita kuma an ce a rufa juna asiri a aure mai hukuncin dan da suka haifa na farko dai dan ba da ne da aka same shi ta hanyar shari'a ba ba ɗa ne da aka haifa ta hanyar shari'a ba shi ɗan a karan kansa ba shi da laifi to me laifinsa shi kurin gani ya tarar da kansa kamar yadda wani yake tambaya ce malami ni kawai na tashi na ga mahaifiyata na tambaye ta na ce mata ina babana kawai ba ta bani ansa na yi na yi shekaru ina tambaye ina babana kawai daga baya ma dai na fahimci cewa kawai ban da uba sai gashi wani ya zo ya gaya mai yana cewa ka daina kuɓata lokacin ka, gaskiya mata mahaifiyarka ta yi yawon banza ne aka same ka kuma yaron ya zama yaron kirki malamin islamiyya ne ma anguwarsu ya haddace alkur'ani yana koyar da yara islamiyya amma bai san ubansa ba yanzu wannan ba a cuce shi ba an cuce shi kuma uwar tana raye ya yi ya ta gaya masa ubansa ba ta faɗa ba da sauransu to irin wannan abin da ake faɗa wai a ce yaro shege ne to wannan ba daidai bane a rinka ce masa shege to me me ne na shegiya da ai ce shege ba ba shi ne shege ba <laughs> um, ko da yake zamu yi cewa a hausan an ce shege wai ana nan wanda bai da uba da sauransu to haka ne wannan kes ɗinsa daban sun da in har wannan yaro shi kaɗai ne ya yi alaƙa da ita aka sami wannan ciki to kenan ai an san ubansa kenan maniyin wannan mutumin ne kenan an san ubansa ba daidai yake da matar da ta yi ta yawo ta yi zina a can ta yi zina a can ta yi zina a can ba a san maniyin waye ba ta ga wannan da bambanci wadda take irin abin nan kamar karuwa kenan da sauransu amma wannan mutum ɗaya ne specifically ya yi ta wannan lalata da ita so ɗa dai nasa ne kamar yadda wasu malamai suka faɗa ɗa nasa ne tun da an tabbatar ita ma ta tabbatar ba wanda izina da ita in ba shi wannan mutumin ba so ɗa na sani. ya danganta matsalar zai shiga dansa gobe zai shiga dansa wannan wani dogon zance ne na malamai da aka yi ta jayayya ana ta sauyin ilimi zai ci sa ko bai zai ci sa ba za a danganta shi a ce wani dan wani ko ba za a danganta shi ba amma dai dole a takaice abin a ce wannan dai da na sani. tunda ba za a danganta shi ga kowa ba dole tun daga ubansa nan sai dai ba da ne da aka same shi ta hannun shari'a ba eh, gabar tambaya ta bi shine mai hukuncin bayan mutum ya yi zina da mace a na ya halatta bayan mutum ya yi zina da mace a amma bayan ta yi jini daya jini istibra'i wannan jini daya da za ta yi na istibra'i shi ne nuna tsarkakan mahaifa cewa babu wani abu a tattare da ita dole idan mutum ya yi zina da mace yana so ya aure ta sai a bari sai ta yi jini daya da zai nuna wato tabri'atul rahimi mahaifar babu komai a ciki to sai ya je ta yi sigifari ya sigifari sai su tuba sai su yi auren su na wannan babu laifi ba ce aka idan mutum ya yi zane da mace ba zai aure ta ba sai dai kawai dai za a yi auren amma dai ana tuhumar juna kowa bai yadda da kowa ba dan za ta yi tsammanin kai mazinaci ne kai ma za ka yi tsammanin ai mazinaci ya ce watakila tana zuwa ta yi amma dai ba laifi ba ne don an rufa wa juna asiri ya aure ta to in a case of wato a ce lokacin da yake kuma akwai ciki to ba a yin aure kuma da ciki wannan shine da yawa daga cikin maganganun malamai ba a daura aure da ciki an yi kuskure an daura aure kenan da ciki wanda bai kamata a daura auren da ciki ba da sai a san dabarar da za a yi magana a zubar da shi ba babu wani magana a zubar da ciki me yasa ta je ta yi me laifin nan da za a je a barar da shi a batta ta haife shi ta kare ta sha kunyar duniya da ita da iyayenta tunda su ne ba su yi mata tarbiyya ba daga nan nake jan hankalin iyayen yara wallahi ku tsaya ku kula da 'ya'yanku mata duk wanda Allah ya jarabe shi da yarinya budurwa ina tabbatar masa cewa yana cikin jarrabawa duk wanda yake da ya mace wallahi yana cikin jarrabawa dazu din nan wata mata ta kira ne daga Abuja take kira na take cewa tana mun fatawa wani mutum ne ya kira ta cikin dare wajen karfe 2 da rabi babban mutum ne ya kira ta wance ce na'am kina lafiya lafiya ya gajiya alhamdulillah kina ina a ce ina gida ko za ki iya fitowa ta ce fitowa yanzu ya ce to mene ne ayyawa ma ciwon ayi. yiwa ma ciwon abinda suke kaga shirin dan boko ko yiwa ma ciwon aikin balaga za ki iya fitowa wai yana son ganin ta yanzu za ki zo ko in turo da mota a ɗauke ki mutum ya buga wa 'yarka waya karfe biyu da rabi karfe uku saboda ya rena maka hankali ya ɗauke ka ba ma san amfanin zuwan ka duniya ba ka gama wahalar tarbiyyar yarka ka gama kula da yarka ka gama kaza wani kurin ya buga mata waya cikin dare ya sa mai gadi a sa mai gadi ya bude mata kofa ta fita ko a zo a ɗauke ta ta ce wallahi malam da na biye wannan mutumin da na fita kuma da sai abin da ya faru sai ta ce wallahi sai jikina ya tarawa na ce to yanzu in fita da wannan daren kuma saboda ma an raina ma 'yan matan da yake an mai da su kayan banza yanzu kiransu ma ake a ce su je da zuwa ake yi a same ta saboda suna da daraja amma yanzu tun da 'yan matan ba su da daraja kira muke ma za a ce ki je kuma dole ki kai kanki akwai 'yan matan da da kansu suke kai kansu inda za a yi lalatan da su wala wannan misali ne daga cikin misalai dubun dubata na ta'adi da barna da ake na 'ya'yan mutane ana lalata 'ya'yan mutane so ya kamata wala mutum ya kiyaye ya kula da tarbiyyarsa kuma man to man yarka budurwa kana sanar da inda take yawa tana kusa da ɗakin wacce da kaji kararau kararau ka ce kai ya aka yi ne ka buɗe ƙofa ka leƙa ƙwarai kuwa in ba haka ba wallahi sai ta fita lokacin harkar waya ɗin nan lokacin harkar waya ba yanzu yanzu wani ba sai zo ya kira ta ba an yi fakin da mota da air condition a kwashe maka ya a tafi kana can kana ta mun shari ha ka buɗe baki a je a lalato maka ya dab da asuba a dawo maka da ita ai ba wani maganan ka kai yarka babba budurwa wai wani boys kwata ko wani wai nesa tana kusa da kai eh tana kusa da kai ya zama ma kana da mamu kullum ma ba zai yiwu ba ma ta fita tunda wallahi wannan zamanin ba abin da ba a yi abin yana da ciwo kwarai da gaske shi yasa ake samun matsaloli da yawa yanzu a wasu guraren ba a yadda a yi aure sai an yi gwaji saboda zai iya wa yarinya nan ta ɗebo masifa ka je ka je ka auro yarinya ba ka da garanti a kanta ta gama yawon ta na duniya yar duniya ce ta waye ta san maza ta ɗebo maka bala'i ta zo ta tsunduma maka a ciki shi kenan baka daɗe ba ta karka ta kashe ka daman yawanci maza ne suke mutuwa su bar mata shi kenan ka tafi baka shirya ba ku kiyaye ku ji tsoron Allah ku kiyaye tarbiyyar ku. Allah ya tsare mana rayuwar mu gaba daya mai tambaya ta ƙarshe yace Allah ƙara maka ilimi a ya kare ka daga makiyanka amin yace shi mutumin jigawa ne yana tambaya me hukuncin yin sallah da bluetooth ko headphone a kunne da kuma glasses a musulunci to sallah da glass ne ba laifi ba ne mutum zai yin sallah da glass matikar glass ɗin zai bari ya yi sujada goshinsa ya taba ƙasa hancinsa ya taba ƙasa in glass ɗin zai bari daman gurin sujada nan da nan ne ai da goshi da hanci in dai glass ɗin zai bari babu laifi amma bai halatta a sallah da bluetooth ko da headphone ba mutum ya zama bluetooth din shine zaka ji karatu da shi zaka yi rukuyi da sujada ko headphone wannan bai halatta ba wannan ya zama wasa ma da addini Allah gane da mu Allah ya samu cika da imani ma insha Allah ta'ala muna cikin kissar annabi Dawud alaihi salatu wassalam can inda Allah yake faɗa cikin suratul anbiya fasakharna ma Dawud aljibala yusabbihna wat-tayr aya ta ainihin wato um, 79 muka ce Allah yana faɗa ya ba wa annabi dawo da duwatsu da tsuntsaye malaman tafsiri suka ce Allah ce suna yin tasbihi tare da shi idan annabi dawo da ya zo yana tafiya yana tasbihi yana ambatan Allah yazo zo wajen dutse sai dutsen ya rinka amsawa duk inda tsuntsu ya ji annabi dawo da yana tasbihi sai shi ma tsuntsun ya rinka ainihin wato amsawa kai akwai ma wasu malaman da suka ce duk inda suka gan ma sai su rinka tafiya tare da shi tsuntsaye sai su rinka binsa saboda Allah ya hore masa su Allah ya yi bayani ya faɗa a wata ayar wa dawo da min minna fadla ya jibalu awbi ma'ahu wa tayr wa alanna lahu alhadid an ya'mal sabighatin wa qaddir fi sardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir a wata ayar kuma Allah ya ce isbir ala ma yaquluna واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه ونفسر آية كنا إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا والصيد كوكما إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق تشي والطير محشورة كل له أواب سنسي الله شيء وكنا فاعلين للي منكسن شيء من أيكة هكا wa dawuda mun sauƙaƙa masa ko mun yassare masa duwatsu mun ba shi tsuntsaye suna yin tasbihi suna tsarkake Allah tare da shi a lokaci guda ala sabilit takrimi lahu Allah ya masa wannan dan ya girmama shi shi annabi Dawud ta'idi li nubuwwatihi kuma dan Allah ya girmama annabtansa lalle wannan yana nuna kudirar ubangiji la yu'jizuha shay ba abin da yake gagarar kudirar Allah wannan abun an saba da shi ne ko ba a saba da shi ba haka lamarin Allah tabaraka ta'ala yake sannan yau zamu karanta cewa Allah ya hore wa annabi dawo da karfi Allah ya ba shi karfi yana iya sarrafa karfi makeri ne shi annabi Dawuda to me yake yi me malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون الله يقول وعلمناه صنعة لبوس لكم من سند شيء النبي داود wannan bayani ne na ainihin wato wata ni'imar kuma da Allah ya yi masa minan ni'imar lati an ni'amin lati an amma Allah biha ala Dawud alayhi salam mun sanar da shi mun koya masa kera labus in an ce labus riguna na yaƙi kalmar labus a larabci shine Yul Basu. yulbasu allabusu duk abin da ake sawa shi ne labus kulluma Yul yulbasu Kamar ka ce allibas ko ka ce almalbas allabus allibas almalbas duka ana nufin abin da ake sakawa amma anan wa allamnahu san'ata labusin ana nufin wa allamnahu san'ata duru'a mun koya masa mun sanar da shi yanda ake yin silke na yaki kama ka ce riguna na yaki bullet wanda ake amfani da su a da rigunan karfe in za a je yaki akwai rigar karfe da ake sawa sai yadda in an sare ka da takwabi ma bai zai iya ratsa jikinsa ba bayan falala da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ya kuma bashi ilimin kira sina'atu duru'i kenan mutum ne haziki annabi Dawuda mutum ne mai basira ya iya kere-kere wannan wato yana nuna mana gogewarsa da Allah madaukin sarki ya masa wannan ni'ima yace li tuhsilakum min min ba'sikum wadannan riguna na yaki da za ku rinka yi idan su ba ku kariya daga ainihin wato yakin abokanan gabanku shi ne litofsinakum min ba'asikum ba'asikum ana nufin yakar abokanan gaba rigunan da za ku sa ku samu kariya ai litaj'alakum fi hirzin wa ma'malin min al-isabati bi alati al-ard rigar da za ku sa ku samu wato aminci daga kubuta daga ainihin abun fada abun yaki kuma wa taqi ba'dakum min ba'si ba'd rigunan da suna bawa wato suna kare ku daga wato yaƙi in wani ya sari wani saboda rigar yaƙi din nan amfaninta idan ka sa za a sare ka da takwabi to sai dai a ga takwabin ya nadi ko kuma a sauka maka kibiya in an zo yaƙi akan soki mutum a kirjinsa ko a sauka mai kibiya ta baya to annabi dawo da Allah ya koya masa wato ilimi da zai yi rigunan yaƙi yana sayar da su yana samun ainihin wato amfani kalmar litufsina daga ahsana ne akan ce ahsana fulanun wato fulanan idza ja'alahu fi hirzin wa fi makanin maniya wato ba da kariya yayin da wani ya kare wani akan ce ahsana bisad ba bisin ba shi yasa aka ce hisnul muslim hisnu bisad wato wani littafi ne kamar kariya ne garkuwa ga musulmi to anan Allah ya ce ya yi wa annabi dawo da wannan ni'ima fa hal antum shakirun shin ba za ku kasance masu yin godiya ba mana fashkurullah ta'ala ala hadihi ni'am ku yi wa Allah godiya akan waɗannan ni'imomi ku yi amfani da wannan ni'imomi ta hanyar yi wa Allah tabaraka wa ta'ala wato da'a a takaice wannan aya da Allah ma ya karanta mana yana nuna mana cewa annabi dauda wato mutum ne mai sana'ar hannu kuma yana nuna mana cewa annabawan Allah suna da tawazu'i suna da gangan da kai dan haka Imam Qurtubi Allah masa rahama a cikin tafsirin sa da zo sai ce wa hadhihi aya aslun fi ittikhadi sanai wal asbab wannan aya din asali ne wajen bayanin halaccin riko da sana'o'i da sababin neman abin duniya yin sana'a ta hannu yin sana'a da mutum zai sama wa kansa rufin asiri to wannan ta kwadaitar da mu yace wannan shine huwa qawlu ahli al-uquli wal albab shine zancen masu hankali masu tunani la qawlu al-jahlati al-aghbiya'u al-qa'ilina bi anna dhalika inma shuri'a lid ba haka yake ba ba daidai bane maganganun wawaye wato jahilai da suke cewa wai ai sana'ar hannu wai ta mutane ne masu rauni irin masu kaskantar da sana'ar hannu in an ga kana sana'ar hannu sai a ɗauka aikai talaka ne aikai miskini ne aikai shi ne ya ce fassababu sunnatullahi fi khalqi wato bin sababin da mutum zai nemi hanyar abin da zai ci abin da zai rayu ya yi sana'a ai sunna ce ta Allah a kan halittarsa yace faman ta'ana fi zalika faqad ta'ana fil kitabi was sunnah duk wanda ya suka akan yin sana'a ta hannu to hakika yayi suka akan alqur'ani da sunna Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba da labari annabihi Dawud annahu kana yasna'u ad-duruh lalle annabi Dawuda yana yin sana'ar hannu makeri ne shi kun san makeri da zai jaki karfe ko makeri da zai bugi karfe ya sha wuta ya san an tashi, to haka annabi dawud yake yayi takwabi yayi rigar karfe yayi takalman karfe yayi lauje yayi fatanya duk abin da ka sani yayi sarka duk wani abin da ka sani ana yin juya ana sarrafa karfe da shi kuma imam al yake cewa wa kana dawud akulu min amali yadi annabi dawuda yana cin abinci ne da iyalinsa da abin da hannunsa ya neman masa mai sana'ar hannu ne mai ciyar da iyalinsa da sana'ar hannunsa ne wannan yana nuna mana darajar sana'ar hannu darajar sana'ar hannu sana'a ce mai albarka ƙira ne sassaƙa ne gyaran mota ne tonan rijiya ne gini ne duk wani abin da aka sani sana'a ce ta hannu bari mu shigar da malamin makaranta shi ma rike alli ne a aji ana ta murzawa ana rubutu shi ma sana'ar hannu ne akwai albarka kwarai da gaske a'a tsera wani abu ne duk abin da ka sani na hannunka zai yi amfani ka ci abinci to babu sana'ar da ta kai shi daraja ta fi sana'ar da za ka je kana zaune esi yana buga kuɗi suna zuwa maka in dai albarka ne shi sa aka ce wa kana dawud ya kudu min amali yadi annabi dawud yana ci da ainihin wato gomin hannunsa ba shi kadai bane ba akwai annabawa da aka lissafa mana galibinsu annabawa ne waɗanda wato um, suna yin sana'a suna rayuwa da shi don azaburar da mu muhimmancin sana'a yanzu annabi dawo annabi adam manomi ne shi annabinmu annaba adamu babanmu shi ya shahara da noma da zuwa gona yana zuwa gona annabi nuhu kafinta ne kafinta mai buga kusa da dakan katako annabi nuhu alaihi salatu wassalam shi sa lokacin da Allah zai kubutar da shi daga ruwan tufana ai shi yayin jirgin ruwansa da kansa wa yasna'ul fulk haka Allah ya ce ويسمع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون هكا النبي لقمان shi kuma tela ne annabi luqman tela ne kaga teloli sun samu gindin zama abu ne mai kyau kwarai da gaske haka yake yana ainihin wato sana'ar dinke dinke annabi talut daluta ɗaluta shi kuma jima yake yi annabi ɗalut shi kuma jima yake yi annabi ludu shi ma yana noma don lokacin da Allah ta wa Wata'ala ya turo mala'iku za su halakar da al'ummarsa sun tarar da shi yana gona yana gona ya yi itace kamar da aka ruwaito ya saro itace da zai kai wa iyalinsa su ci abinci annabin Allah duka waɗannan annabawa suna yin wannan sana'a ne don su kare mutuncinsu a idan mutane sannan kuma su kare kansu daga ƙasƙanta da tozarta shi sa ya zo a cikin hadisi da imamu qurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa um, inna allaha al muhtarif Al mutaassif Allah yana son mutum mai sana'a mai kamewa yayi sana'arsa yayi taɓa tabansa ya je noma ya yi aikin da zai na hannu ya kame kansa Allah kuma baya son al wato Asa'ilul sailul mulhif maroki wanda zai naci yana zuwa yana roƙon mutane kaskanci ne roƙo shi baya ne roƙo kullun hannunka kana miƙa shi kana ainihin wato roƙon mutane a nan abin da nake kira zuwa ga samari matasa lallai mu tsaya tsayin daka mu yi koyi da waɗannan annabawa ko da ta babin wannan sanoyi ne daga cikin hanyoyin da ake mana ake tozartar da mu a da mu baya kashe irin waɗannan sanoyi da kuma yadda gwamnatocinmu wasu ba su mai da hankali a kan taimakon sanoyin hannu dinnan. shi sa muka ci baya wani ɗan uwa yana gaya mun yace wallahi malam duk yawanci abubuwan da ake kawo mana daga China ana kwantina kwantina ana kawo mana su wallahi matan aure ne a cikin gidajensu da 'ya'ya da mazaje suke a cikin gidajensu a china mutum a gidansa sai ya yi kamfani kamfanin nan kuma a cikin daki ɗaya ne zuwa zai je wancan kamfanin ya sayo wannan karfan ya je can ya sayo wannan robar ya je can ya sayo wannan kwalin ya je ya sa sunansa a buga masa da aka packaging kawai zai ringa a gidansa da shi da matansa ɗaya an suke yi kusan china duk gidajensu idan ka bi za ka ga suna yin sana'a ina irin waɗannan fitilun nan da muke ta fama da su muna haskawa fitilu da muke muna haskawa ɗannan rakani kashi mai haske ɗin nan duk yara ne ƙanana mata 'yan mata engineer secondary schools senior secondary schools mata da suke gidajen su suke yi karka ɗauka wani babban wani kamfani ne na abin da shi rana ga sunan nakin daban-daban kullum kayan suke ɗakowa su ɗauko waya a can su jajjuna su haɗa wancan su yi waye da kayan walda su jajjuna a gida kuma wallahi a nan ma idan mutum ya ga dama na rantse da Allah zai iya kai ko ni dinnan da nake muku bayani kai ku gani banza banza wallahi in inda na samu zama wani abu wallahi zan iya yasa saboda ni da man ina yaro da Allah ne taba taba ne da ni Allah nake ga muku wallahi nake ga muku ba wato akwai mutane masu basira da za su iya abu don wani rediyo da wani wani abun nan ka tattaba shi ka gyara duk zaka iya karka dauka wani kayan gabar ne to amma an kashe mu wani yaro ya zo ya same ni mai basira yace wallahi malam kagan nan zan iya maka jirgin sama nace kai yace wallahi sai in ma in tashi shi ya za ka yi ce wallahi na dauko inji kaza na hada kaza na hada kaza ina danna guri wallahi sai in tashi shi sai in tura shi ya je gwarzo zai dawo nace kai amma yana nan baki miskini ba wanda ma ya san da shi ko ciyaman local government din su ma bai san da shi ba ya je ya yi jarrabawa a jami'a ya ci jarrabawa ba wanda yake kula da shi ga sunan 'ya'yan baiwa muna da su wanda Allah ya ba su basira ha amma ina so kula da sana'ar hannu din nan da ba wa masu basira basirar su a ba su dama su tunani wallahi zai taimaka yar mota din nan da kake gani wani in ya zauna wallahi ya taba taba yi ta me ya dama abun ai ba wahayi ake musu ba ai ba wahayi ne daga sama aka yi aka ce wane yi kaza ba basira ce tunani ne imagination ne ai hada wancan da na wannan akwai abubuwan da za su gagari wani wallahi sai gauni ya gyara shi sau nawa ake zuwa ko kwamfuta ko wani abu a kai ta duk inda za a je an kai ta ingila an ta taba ba ta ba an kai ta kaza an taba ba ta ba kaza kaza da sauransu idan aka kawo ta nan baki ya same ta ya dudduba ta sai ya babbare ta wallahi sai ta shi ta shekarar lafiya ta je kai aikin ka kuma har abada ba za ta sake baci ba kuma wallahi ta gyaru mota an taba an gyara an je wajen wannan an taba an gyara an je wannan an taba an gyara wani idan ya je bai taba zuwa makarantar boko ba ko ɗaya bai taba yi ba amma Allah in ya shiga ya kwance injin nan ya duba ya duba ya duba ya duba yana tattabawa sai ga ya tashe ta to wannan malakar ta sana'a yanzu an kashe ta muna ganin sana'ar hannu ci baya ne ba ma taimakon masu sana'ar hannu muna ganin gaskanci ne muna ganin kaza kowa dai sai dai ta ci banza kowa ya gama makaranta ya je shiga ofis a kujera tana buga shi AC yana buga shi yana samun kuɗi sai za a mu ci gaba yaya za a yi mu ci gaba a ce wai wai wai kamar wannan mask nan da ake sawa na baki lokacin da wannan corona ta zo wai ana ta jira wai wai sai yi oda daga China wannan mask ba na sawa a baki ba wata auduga ce ta banza ta iska takarda ne ma ba wani abu bane ba ka tsaya ka duba menene a jiki zare ne kurin wannan mask da ake sawa na baki me yayi a ciki wata na'ura ne aka sa a ciki amma kuma ya zamu yi dole tun daga China aka kawo in ka makala nan shine zai kare ka in ka toshe nan waya da sauransu a je a samu teloli bana a ba su yadi su dinka zai ba zai ba yi zai to amma ba komai ba mu iya ba silifas ba ma iya yi wane ne ba ma iya yi komai ba ma iya yi ba abin muka iya yi komai muna jira yanzu zai da kananan wayoyi nan da ake kawo ana ku tsaya ku warware su ku duba su gani me a ciki ne me ba mu iya yi ba to amma ba mu da masu taimakonmu komai muna jira sai an yi an kawo mana ba abin da muke iya yi yadi yadi kuma yadi sai mu noma auduga iya noma amma Allah ba ma iya sarrafa ta sai dai a ɗauki wannan audugar a tafi da ita Australia a je a sarrafo ta a buga yadin da ake so shadda a sa mana kuɗin da aka dama a sake dawo mana shi galiban kayan da ake kawo mana audugar mu ce za mu bayar a je a kawo da sauransu wani yana ban labari ya ce ina irin zare duk wani zare da ka sani zare wannan zare da ake ɗinka riga ɗin nan da wanda ake yin kula. insha Allah ina jin duk Najeriya ba kamfanin da ake yin shi a iya sani na wani mai kamfani ya taba kai ni a wata ƙasa ya nuna mu yace kaga yana gaya mai ce kaga kai dan Najeriya ne ce eh yace to kaga wannan audugan gabaki daya sai mu je najeriya sai mu siyo audugan sai a yi packaging ɗin audugar a shirya guriyar a gyara ta sai a matsi ta duk inda ake noman auduga mu siyo a kamaru mu siyo a kaza sai mu ɗora ta a jirgi sai mu kawo ta a nan sai mu sa ta a kamfani sai sarrafa ta sai mu mai da ita zare idan mu mai da ita zaren nan sai mu daɗa mai da wannan zaren ku ne kuke sa hula duk duniya ba mai sa irin wannan hulunan sai ku mu muku baki mu muku ja da auduga ku ne amma ba ku iya sarrafawa ku ne kuke dinkin aiki babban riga da wane ne da kubta duk duniya galiban mu ne dai a kasar Hausa mu ne muke wannan dan haka namu ne sai a ɗauka sai a je a kero a sayar mana yanda ga dama ce sama da shekara talatin shi yake yin ƙodar zare yake shigo da shi yake kawo nan na san gurin na san kamfanin naje kuma na gani kuma ba wani kayan wata wata tsiya ce. kurin ƙarafuna ne kawai aka haɗa ake sarrafa amma mu babu so duk wanda yake so ya yi aiki in ya ji karatu to sai ga dai annabi dawuda mun gaya muku makeri ne ƙarfe yake da ka ya sarrafa ƙarfe. Ga shi nan kuma mu ma namu mutanen suna da basira ku je ku duba a tarihi a da abubuwan da iyayenmu suke yi lauje fartanya matsefata masilla wane ne da faruwansu da oda kaya daga china daga ingila daga ina ne faruwansu da shi kuma ya fi musu albarka amma ya laifi muku yanzu komai mun zauna muna jira sai an kawo mana shi yasa su ta ya mana tsiya suna kawo mana Allah ya gyara mana to bayan nan kuma mun ji bai wanda Allah ya wa annabi Dawuda to sai kuma Sulaiman akramakallah mai Allah ya ce ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا to sai kuma Allah ya mana bayani wani bangare na ni'ima da Allah ya wa shi annabi Suleiman dan gidan Dawud wannan da da uba Allah ya musu baiwa yake kai mana bayani Suleiman dan gidan annabi Dawud wali Suleiman riha asifa shi kuma Suleiman mun bashi iska mai karfi shine ar-riha asifa kamar kace sakharna kenan ma'a Sulaiman kamar da aka ce sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna to shi kuma Sulaiman Allah ya hore masa iska Nabi Sulaiman iska mai karfi shine arrihu asifa shadidatul hububi kenan kamar yadda aka bawa babansa duwatsu aka bawa babansa tsuntsaye shi kuma ɗan aka bashi iska mai karfi tajri bi amrihi ila iska tana tafiya ne da umarnin annabi Suleiman zuwa ga ƙasa wacce muka yi mata albarka ai ja'alnaha ma'a quwwatiha wa shiddatiha tajri bi amri Suleiman duba ƙarfin iska duba ainihin wato tsananin iska amma sai annabi Suleiman ya ba ta command sai annabi Suleiman ya ba ta command sai sai tafi da izinin sa zai ce ki tafi guri kaza ina ne al ardh allati barakna fiha ita ce kasar Sham wasu malaman suka ce yumkin an a amma min arzi sham zai iya yiwa zama sama da wato kasar sham ko ina ma annabi suleiman sai ya bawa iska kuma ta je duk duniya ba inda ba za ta je ba haka Allah ya ga dama ya bashi tajri bi Amurki, a wata ayar Allah ce tajri bi ruha ruha'an haitu asab iskar takan zo wani lokacin wato ta zama mai ƙarfi wani lokacin ta zama ruha in an ce ruka bai sauki mai wato mara ƙarfi kenan kamar ka ce layina a bisa hikima ta ubangiji tabaraka wa ta'ala sa a wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala yace ghuduha shahrun wa rawahuha shahr wa li sulaymana arriha ghuduha shahrun wa ha shahar, mun ba wa iska wanda wannan iskar tafiyarta ta safe wata guda tafiyarta ta yamma wata guda shine guduhu ha shahrun wa rawahu ha shahr wa asanna lahu ayna al qisri wa min al-jinn man ya'malu bayna yadayhi bi idhni rabbih ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعيد يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور rasiyati اعملوا ala dawud shukra Allah ce wa qalilun min duka wannan baiwa ce da Allah ya wa annaban Allah wato shi annabi wato Suleiman kenan a gurin Allah ya mana bayani wato ya bashi baiwa ga iska tana tafiya da umarninsa ya aiki iska ko ya hau iska din ta tafi da shi inda ya ga dama Allah ya hore masa dabbobi Allah ya bashi aljanu duk aljani da ka sani yana karkashin annabi Suleiman shi sa wata rana wani aljani yayi wa annabi sallallahu alaihi ba daidai ba annabi ya cafce shi yace na ɗaure ka a fila daga cikin filolin masallacin nan sai ce su da'wata akhi Suleiman sai na tuno addu'ar dan uwana Suleiman da yake rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya Allah ka bani mulkin da ba wani dan adam da zai same shi bayana haka annabi Suleiman ya roki Allah ya bashi mulki mulkin da ba wani dan adam zai samu irin nasa Allah ya ce ya karba sai annabi ya ce to bai kamata in daure wannan aljanin ba dan na shiga cikin mulkin Suleiman sai na sake shi amma da ba dan haka ba da sai in daure shi in bar shi sai gari ya waye yaran Madina su zo su jejjefe shi da dutse Allah ya bawa annabi suleiman aljanu suna ainihin wato a a a a suna suna tasarrufi da alƙarshin mulkinsa yasa ya ce wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi zai rabbe? aiki yake saka aljanu yasa ce ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamafil har gini suke masa annabi Suleiman sai ya sa aljanu su gina mai birni guda birni guda kawai ka wayi gari ka ga guri daji ne amma yanzu ya zama birni aljanu sun gina shi annabi Suleiman suna yi masa mutum mutumi suna yi masa wane ne abubuwa ne ga da kwanuka na abinci wa jifanin kaltawabi wa kudurin rasiyati i'malu dawo da shukra wa kalilun min ibadiyash shakur duka wannan baiwa ce Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqa'an haythu asab haythu asab nan ana nufin wato haythu arat kenan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha iskan nan ta yi ta tafiya wato zuwa ga gurin da muke masa albarka a nan ya ce wa kunna bi kulli shi'in alimin lalle mu masu ilimi ne akan komai inji Allah ai wa kunna bi kulli shay'in yajri fi hadha al-kawni alimin ilman mutlaqa duk abin da yake faruwa a wannan duniya lalle mun san shi ilimi sakakke laka ilmi ghayrina min khalqina ba irin ilimin wani mu cikin halittar mu ba wannan yana nuna ba abin da zai faru a duniya Allah bai sani ba wannan raddi ne ga yan bid'a da suke cewa wai abubuwa suna faruwa a duniya wai Allah bai sani ba wai in zaka je kasuwa yanzu wai Allah bai san inda zaka je sai ka je yake ganewa wai in zaka aikata wani abu gobe wai Allah bai sani ba sai goban in kai Allah yake ganewa akwai yan bid'a masu wannan aqida masu wannan tunani da kuma waɗanda ma suke inkarin ma babu ma Allah ma gaba daya mutum ya zauna ya miƙe kafa ya ce wai ba Allah sai ka tambaye shi daga ina yake faɗowa ya daga sama sai ce maka neca ce yanayi ne to yanayin waye yanayi shi yanayin da ya yi ka waye yi shi yanayin kafin ya yi ka shi yanayin waye yi shi yaya abu haka kawai zai haɗu ya yi ba wanda ya yi shi wa yake baka ruwa kake sha wa yake baka lafiya wa yake baka za wannan abun gashi nan yana yaduwa yanzu ya zama ruwan dare kana zaune da yaro kawai zai bude baki kuna magana kan shi addu'a ce kada Allah ba wata addu'a take ci kaje in zaka yarka harka kai yarka ba wata addu'a yara suna nan a yanzu haka din a Ramadan akwai ƴaƴan musulmi da wallahi ba su azumi saboda ba su yarda da Allah ba wani baya azumi baya sallah kuma ubansa musulmi waye ɗansa musulmi saboda kawai ya shiga wata kungiya da za ta ƙaryata masa samuwar Allah tabaraka wa ta'ala ai ta jifan Allah da jahilci bai san komai ba wai Allah ba abin da ya sani wannan in ma sun tabbatar maka akwai Allah kenan to sai me Allah yake ya rama wa min shayatin ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين نعم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من وآتيناه أجمله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعالمين cikin baiwar da Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa annabi Sulaiman wa min ash-shayatin man suna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalik Allah ya bashi shaydanu man suna lahu wanda suke linkaya suna shiga cikin karkashin ruwa shine yahusuna ai mun hore wa annabi Sulaiman shaidanu da suke iya linƙaya su shiga ƙarƙashin ruwa in an ce gasa ya gusu daga alghaus ne shine annuzulu ta alma shine ghawwas wa shayatin kullu banna'in wa ghawwas mun bashi shaydanu masu gini kuma mun ba su masu irin ratsa ruwa teku sai aljani ya fasa teku ya shiga ƙarƙashin ruwan teku ya ɗebo wa annabi suleiman arziki wannan baiwa ce daga cikin baiwan mai tarin yawa da Allah ya bawa wannan bawa nasa annabi suleiman ya husuna lahu sai aka ce gare shi ai sakharna li suleiman man yaghusu lahu mun hore wa suleiman aljani ko shaidani da zai shiga karkashin ƙasa li ajlihi fayanziluna tahta miya'il bihari aljanun nan ko shedanun nan su shiga karkashin ruwa su fito masa da zinari da lu'ulu'i da murjani arziki a karkashin ruwa annabi suleiman zai ce ku je ku ɗebo duk inda arziki yake kurin umarni yake bayarwa ya ce aje a kawo kawai sai ya gina ya gina birni ya gina kaza wannan annabi ne mai cikakken mulki da ubangiji da ya bashi da sarauta wa ya'maluna amalan duna zalik kuma suna yi masa aiki ba ma wannan ba kamar na yi bayani a baya suna masa gini suna masa kira suna masa kwanuka komai da ka sani a duniya annabi suleiman yakan sa shaidanu aljanu su yi masa bayi da matsala ba wai kawai shiga karkashin ruwan su ɗebo masa arzikin bane ba kaɗai a'a ya wato amalan duna zalik suna masa wani aiki ba wannan ba shine Allah tabaraka wa ta'ala ya rufe wannan aya da cewa kunna lahum hafizin lalle mu mun kasance wato waɗannan shedanu mu ne masu kiyaye su saboda me muna kiyaye su dan kasu fita daga umarnin Sulaiman ai an ce ma shedani zai iya taurin kai ai to Allah ya hore masa shedanin sannan kuma Allah ya kare masa shedanin ya sa su bi umarninsu a dole-dole don kada a samu wasu da za su fita daga ainihin wato da'asa da kuma umarninsa kenan in ya ba da command wato dole za su aikata abin da ya musu umarni ya sa su tashi sama wa yadda malamai sun yi bayani akwai kisoshin da aka yi bayani na da ya shafi shi annabi suleiman wasu suka ce um, yana da shimfiɗa ta iska yakan yi shimfiɗa a kan iska kawai ya zauna kawai sai dai a ga yana tashi yana zaune iska tana yawo da shi inda ya ga dama bisatun rihi ake cewa ba shi kaɗai ba ma sai ya zauna da shi da rundunarsa da sojojinsa gaba ɗaya sai su yi wannan shimfiɗa a kan iska ba kawai su ta yawo iska ce ta yawo da su takan ɗauke su ta kai su ƙasar sham wani lokacin a lokaci gajere yadda kaga jirgi ya kan tashi yanzu yanzu jirgi sai ka ya sauka ya isa guri kaza to shi ma a wancan lokacin ta wannan iskar yake tafi abin da Allah ya kore masa sannan kuma aljanu da mutane ya mulki aljanu annabi Suleiman, ya mulki mutane annabi Suleiman, ya mulki tsuntsaye annabi Suleiman. wadancan kisoshi na shimfidar iska da wayar sauransu malamai suke faɗa ana faɗa cikin falala da baiwa da Allah ya annabi Sulaiman amma ba su da isnadi mai inganci ba su da magana mai inganci shi sa ba za mu faɗa da bayani wato a kansu ba saboda ba su zo da riwayoyi ingantattu ba idan Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya insha Allah za mu tashi kisar annabi ayyuba kuma insha Allah kamar yadda bayani ya zo alhamdulillah malamai sun yi ta kira cewa musamman a nan kano da sauran jihohi um, cewa gwamnati ta duba halin da ake ciki na rashin samun yin sallar juma da musulmi suke ciki suna cikin damuwa kwarai da gaske alhamdulillahi uh, mu dai a nan kano uh, muna mika godiya ta musamman kamar haka uh, malamai sun yi kiraye-kiraye da sauran manyan mutane na jiha da wanda aka sani da wanda ba a sani ba sun kiraye gwamnatin kano da a duba sha'anin nan na wato sallar juma'a da kuma sallar idi kuma gwamnati ta karɓo nan kiraye-kiraye har ma dai an sanar da takarda da sanarwa rasmiyan officially daga gidan gwamnati cewa za a ba da dama a yi sallar idi kuma a yi sallar juma'a so muna amfani da wannan dama muna godiya ga gwamnatin kano a matakin farko a ƙarƙashin jagorancin dr abdullahi umar ganduje allah ya saka musu da alkhairi da shi da 'yan kabinet ɗinsa da sauran wanda suke tare da shi waɗanda suke ba shi shawara aka karɓi wannan kiraye-kiraye da koke-koke na al'ummar jihar kano baki ɗaya na ba su dama su je su bauta allah a bisa ka'idoji da dokoki da gwamnatin ta shimfiɗa su muna godiya kwarai muna kuma addu'a Allah tabaraka wata'ala ya saka da alkhairi kuma Allah ubangiji ya dada haɗa kawukan al'ummar jihar Kano kuma Allah ya saba da damar sallar juma'a nan ya zama shine dalilin da zai kashe wannan ciwo na coronavirus covid-19 addu'oyin da musulmi za su yi a masallatai da roƙon Allah da musulmi za su yi a masallatai da kuma raya ita kanta sha'irar musuluncin ta juma'a ɗin muna tawassuli da ita ya Allah ka yaye mana wannan bala'i kuma kamar yadda aka yi kira aka roƙa idan ba a yi ba ana faɗa cewa ba a yi ba in an yi kuma ya kamata mu fito mu faɗa mu yabe su mu yi musu godiya musu addu'a muna godiya wa gwamnatin Kano Allah ya saka muku da alkhairi mai girma gwamna Allah ya maka albarka Allah ya saka maka da alkhairi kuma al'umma ta ji daɗin wannan dama da ka bata na ta bauta Allah dama akwai dama amma wata larura ta zo ta ginda ya, ba wai dan al'ummar Kano ba su yarda da COVID-19 bane ba ba kuma dan ba su yarda cewa akwai ta da tasiri ba akwai amma kamar yadda aka bada dama akan wasu damammaki ko a je kasuwa ko a je uh, banki saboda larura ne kuma ka bada dama a je a sallah sai mu ce Allah saka maka da alkhairi Allah shi ba da lada kuma Allah ya ƙara girma kuma muna maka addu'a muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya hada maka kan al'ummarka da jama'arka kuma wannan shine zai taimaka ya bar maka mutanenka a tattare da kai mun sani cewa za a iya samun challenges akwai maganganu da suke ta tasowa masu suka suna ta suka masu magana suna ta magana amma dai mai girma abin da ya fi komai shine duk abin da za a yi kokari ake a tsare lafiyar wannan al'umma kuma insha Allah wannan hanya ce ta tsare lafiyar al'umma kuma duk abin da za a je a dawo lalle muna fatan a barka da al'ummarka a barka da jama'arka su faɗi alheri a kanka su yi maka addu'a da jama'a da suke tare da kai su muku addu'a ta alheri shi ya fi a kan tsinuwa da la'anta da wasu mutane suke yi waɗanda ba su samu tarbiyyar baka ba muna fatan muna kuma godiya akan wannan Allah saka da alheri sannan muna godiya wa malamai na wannan jiha da suka yi ta kokari dare da rana aka yi ta mitin aka yi ta zama aka yi ta aika takardu aka yi ta turawa har zuwa lokacin da ainihin wato gwamnati ta karbi wannan sako dukan mu dai muna cikin farin ciki muna cikin jin daɗi Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya bada lada lalle an yi abin da ya kamata wannan ya nuna cewa wannan gwamnati ta ka gwamnati ce da take kula da bukatun al'ummarta gwamnati ce da take kula da me zai je ya dawo kuma tana fifita wato bukatu na al'umma musamman abin da ya shafi addini yanzu nan ya tabbatar mana khadimul islamin ta tabbata sosai tunda ta yi wa sallah hidima muna fatan Allah tabaraka ta'ala ya dada tabbatar da wannan kujera ta khadimul islami saboda tabbatuwar wannan sallar juma'a Allah ubangiji kuma ya kawo da duk wata fitina da wata barazana kuma al'ummar jihar Kano a shirye suke su taimaka maka da duk wata barazanar za ka iya fuskanta akan wannan dama insha Allah amma muna da maimaitawa mun yadda akwai wannan ciwo mun yadda akwai wannan cuta mun yadda tana da tasiri amma dai duk da haka kuma mun yadda da muhimmancin mu bauta wa Allah dan ta dalilin bauta Allah ne za mu zo mu nemi samun waraka a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan shine abin da zan faɗa in nayi kuskure mun afwa a yabe mun dalle ni kam ina cike da farin ciki da dukkan sauran al'umma kamar yadda nake gani a fuskokin mutane a garin nan ana ta alhamdulillah ana Allahu akbar abu na biyu na ƙarshe shine kira ga su al'umma wanda aka ba su wannan dama an ce kada a je masallacin juma'a ya sallah kada a je kamsa salawat kada a je kaza ne ba wai dan tsabar kin mutane karfi sallan bane a iya kyautata zan da muke yi mu na zahiri amma dan saboda yaya za a yi a dakile wannan cuta to tunda an ba da dama a je a yi sallar juma'a din nan ba fa haka kawai aka ba da dama a yi juma'a ba dole akwai sharuɗa da dokoki wanda mu kuma yanzu to wahala ta dawo kanmu aiki ya dawo kan mu an jefa mana kwallo ne a raga an bar mu da ita ina kira ga al'umma musulmi na jihar Kano gabaki daya da sauran jihohi da aka ba su dama su je su yi sallar juma'a a masallatansu don Allah abu doka da oda musulmi mu nuna cewa mu nan masu bin doka ne da oda abinda aka ce a sa na wato face mask nan takunkumi dinnan da ake sawa na hanci da baki a yi ƙoƙari a makala wannan takunkumi don saboda haɗuwar da za a yi a yi ƙoƙari a makala shi a wanke hannu duk abin da suka faɗa na cewa ƙa'ida ne da zai taimaka wajen rage ko daƙile yaɗuwar wannan cuta ɗin to mu ba da haɗin kai a masallatanmu kuma yana da kyau ina ba da shawara ga hukumomi na masallatai da jami'o'i na masallatai da limamai da 'yan hizba su taimaka wajen ɗora mutane ta hanyar haƙuri da su da kuma bayyana musu abin cikin hikima da basira lalle a nuna musu kowane masallaci a yi ƙoƙari a sa wannan takunkumi a yi sallah a rurrufe fuska ko in ce a rurrufe baki da hanci tunda shi ne ka'idar da aka ce a yi kuma a wawanke hannu kar a shiga guri babu tsafta dama mu addinin mu ya koya mana wannan yana da kyau masallatai a babi na shawara su rurrufe kofofinsu wanda ya cika ka'ida su ba shi dama ya shiga cikin masallaci a yi sallah tare da shi ba tare da ya cutar da wani ba wanda kuma ba zai cika ka'ida ba sai a bashi da 'yan agaji su ba bashi hakuri ya koma gefe kada ya shigo ya karya ka'ida don gwamnati ta ba da dama a yi sallan nan ne bisa ka'ida da doka so don allah musulmi ya kamata mu zamanto masu kulawa da ka'ida da doka mu kula da ka'ida da doka kada a zo a ga mu ci barkate babu tsari an lalata al'amura kar mu je mu yi abin da ake yan kasuwa suke a cikin kasuwanni kada mu je mu yi abin da ake a bankuna kada mu je an mu yi abin da ake a filin bal kada mu je mu yi a inda ake a filin kokawa filin kaza lalle masallaci mu ga ana yin sa da tsari kamar yadda muke gani a kasashe waɗanda aka ba su dama suke salloli din za ku su a bisa tsari wanda zai taimaka a ga cewa lalle muna kan daidai ba mun kakkarya dokar ba wanda kuma magana ta gaskiya dama abin da ake jin tsoron kada a bada dama a yi sallah din dan kada a karya wannan doka so muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya ba mu ikon kiyaye waɗannan dokoki kuma ya sa wannan shine dalilin da za a sa a samu waraka ko muna da ba shawara wanda sauran malamai ma sun faɗa dan rage cunkoso me zai hana gwamnati ta duba a tuntubi council of ulama da kuma ainihin sauran malamai da jiha gaba ɗaya da ƙungiyoyi wasu masallatan na kamsa salawat amma mayar da su na juma'a for the meantime iya lokacin corona ɗin kawai gwamnati ta ce masallaci kaza masallaci kaza unguwa kaza a rinka sallar juma'a dan a rage cinkoso tunda cinkoson ne ba a so idan masallatan mu na kam salawat masu dan girma girma na cikin unguwanni za a bada dama limaman su rinka yi musu sallar juma'a hudu ba ce ko hadisi dai aka karanta ta yi Allah sa mata albarka ko su malaman su ayyana limamai da za su rinka yin limanci a wannan masallatai sai a rage yawan cinkoso wannan shawara ce nake barawa ga ainihin wato hukuma da kuma malamai na ƙungiyoyi da kuma masu masallatai din in har da hukuma za ta yadda to da zai taimaka in an gama corona lami lafiya sai a rufe kowane masallaci a koma normal masallatai da ake sannan kuma akwai jihohin da suna bukata a taimaka musu da addu'a su ma Allah ba su wannan ni'ima irin jihar Kaduna suna cikin wani yanayi suna kuka suna zubar da hawaye Allah ubangiji ya ba su dama su ci gaba da yin sallolin su na juma'a su rinka roƙon Allah su yi addu'a dan a nan ne za a yi addu'a roƙi Allah Allah ya kawar da wannan abu tunda an yarda corona ba ta da magani ai sai a koma ga Allah ya yi addu'a insha Allah idan an roƙi Allah tabaraka ta'ala. Allah madaukakin sarki zai karba muna fatan Allah ubangiji ya ba mu yadda zamu yi kuma ya tabbatar mana da wannan ni'ima wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu